Assalamu alaikum barkanku da sake dawowa ajin koyon lissafi. Yau muna so mu ga what problems on ratio. So idan muka ɗauki question din nan aka ce Judith and Sani are to share a sum of money in a certain ratio. Wato Judith da Sani za su yi raba wani kuɗi a tsakaninsu a wani ratio. So sai aka ce if Judith gets 75 idan Judith ta samu dubu bakwai da biyar. sai aka ce how much does sani get nawa sani zai samu if he gets one third of judith's share idan ya samu ɗaya bisa uku na shiye ɗin judith da aka ce 75 so idan ya samu ɗaya bisa uku wannan shiye ɗin nata nawa ne nawa ne ɗaya bisa uku wannan shiye ɗin nashi shine shiye ɗin sani so yanzu nan judith shiye judith shiye ya kama 75 ba so sanis here aka ce mana is one third of Judith's here one third shine one over three kenan one over three of sanis here wato 75 in nan kenan so of kuma dama mun san cewa multiplication ne so nan times kenan 75 so idan muka yi muka yi reducing 3 here 1 3 in this zai ba mu 2 5 so kun ga kenan sanis here ya zama to 25 2500 so ɗaya bisa uku na judiciya wato ka raba wannan kashin nashi gida uku shine shiye ɗin da shi sani zai samu kaga idan ka raba shi gida uku zai baka dubu biyu ne da ɗari biyar shine shiya na sani so mun gode da kallon bidiyon mu kada ya manta idan muku yi youtube channel mu ba ku yi a dajin koyon lissafi da duka sauran platforms namu tiktok facebook instagram duka a dajin koyon lissafi mun gode